Za mu fara shirin ne daga Najeriya, inda bayan wasu kwanaki da kai hari a wani gidan yari a jihar Filato, iyalan ma'aikacin gidan yarin da ya rasa ransa a lamarin sun buƙaci gwamnati da taimaka musu. Fiye da fursunoni 260 ne dai suka gudu a lokacin da aka ɓalla gidan yarin. Ilyasu Kasimu na ɗauke da wannan rahoton daga Jos. Wani bidiyo kenan na shafin zumuntar Facebook. mai nuna yadda wasu 'yan bindiga suka kai hari a matsakaicin gidan yari da ke jos arewa ta tsakiyar najeriya da yammacin ranar lahadi 20 ga watan nuwambar wannan shekara inda har fursunoni 256 suka tsere wani jami'in rundunar kula da gidajen yari ta najeriya wato nigerian correctional service asp muhammad umar ya rasa ransa cikin wata wasiƙa ga manema labarai rundunar ta kula da gidajen yari ta najeriya ta ce abin takaici ne cewa jami'inta mai ƙwazo ya biya farashi mafi girma da ransa yayin gama da 'yan bindigan rundunar ta yi alkawarin cewa wannan sadaukar da kai da marigayi asp umar muhammad ya yi ba zai tafi a banza ba a gidan mamacin na da iyalai da dangin mamacin cikin matukar alhini da taraddadin makomar iyalan nasa yanzu da suka yi rashin babban jigo abin nan ya faru ina kofar gida na shimfiɗa taburma ina ma wannan yarinyar kitso sai ya wuce mu ya zo around after 8:5 ya shiga ya sa uniform sai ya fita da ya fitan ma kafin ya wuce tafi aiki sai da muka gama zolayen mu sai ya yi dariya sai ya gangara sai na ce mishi to ya da lafiya to ina ga da barin shi kofan gidan nan da zuwa gurin nan bai kai 15 minutes ba muka ji tashin bindiga mun shigo kuma ba dadewa ashe ma already ma yana zuwan ma bai dade ba aka harbe shi na san shi yayi na san shi jiya ogansu ya zo ogansu na general ya zo jiya dan yau na nan jos ma ya zo nake ce musu Shi ne dama mai kula da mu ɗin, kuma Allah ya ɗauki ran shi. Sannan ina da yara shida. Maza huɗu ne mata biyu. Sai nake ce mishi to ni taimako na da za su yi. Shi ne tun da su baya nan su taimaka su ba shi wani abu saboda ya kula da gannan shi. Ɗan abubuwa da ake dai na mamaci wanda yake aikin gwamnati. a duba a dubi iyalan a taimaka musu tunda yake suna tallafa wa marayu da marasa ƙarfi Allah Ubangiji ba su iko su taimaka saboda yaran nan. Ba za a yi mamakin wannan bukatu na iyalan marigayi ASP Umar Muhammad ba ganin yadda sau da yawa a Najeriya. Iyalan jami'an tsaro waɗanda suka rasa rayuwarsu wajen kare ƙasa ke shiga halin ha'ula'i da zarar jami'an tsaron sun rasu. kasashen da zaka ga tsaro ya inganta an kula ne da rayuwar jami'an tsaron ta inda suna raye an ga kimar aikin da suke yi sun rayu cikin mutunci da rufin asiri kuma wanda ya gani eh, yadda aka yi da abokin aikinsa jikinsa zai mutu shi ba zai iya yarda don ya sadaukar da rayuwarsa ba yanzu dai idanu na kan rundunar kula da gidajen yarin ta najeriya game da alkawari da ta ɗauka ga iyalan marigayi asp umar muhammad daga jos nigeria ilyasu kasimu taskar voa